da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu rarra salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niya FM sai kuma a kasar Ghana ana iya jin mu a birnin Kumasi ta Alfa Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Safinatu Sada dangi. sai kuma ni Usman Ahmad. thank you Masu sauraro duk ranar Alhamis kamar yadda kuka sani muna magana ne game da harkar lafiya. To amma yau 22 ga watan Maris din shekarar 2018 za mu yi magana ne game da ɓullar cutar sankarau a wasu wurare na Najeriya kamar Katsina da Jigawa. Hmm, haka yake inda kuma aka samu ɓullar cutar saboda haka akan shi ne za mu tattauna a yau sannan mu shiga harorin likita domin ya gaya mana me ake ciki. To bayan rahotannin da za mu ji ko kuma in ce rahoton da za mu ji daga Kano na Mahmud Ibrahim Kwari akan maganar barkewar wannan cuta za mu koma mu ji yaya abin yake a bakin ku daga yansa da muka tambaye ku na cewa yaya za a yi da wannan ciwo kuma ta ina za a shawo kansa. tsaye eh, bari mu yi shimfiɗa da rahoton Mahmud Ibrahim Kwari daga Kano. Babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Katsina Dr. Kabir Mustapha ya shaida mun cewa tun a watan Janairun bana ne cutar ta bulla wasu sassan jihar kuma ko a ƙasa da makonni biyu da suka gabata ta halaka mutane takwas a yankin karamar hukumar jibiya ko da yake ya koka kan yadda jama'ar yankunan karkarar jihar ba sa kai rahoton cutar ta sankarau ga cibiyoyin lafiya mafi kusa da su amma ya ce gwamnatin jihar tare da haɗin gwiwa da ƙungiyoyin agajin kiwon lafiya na ƙetare na aiki tare domin magance matsalar a jihar jigawa kuwa cutar ta sankarau ta kashe akalla mutane goma sha uku a garin majiya na karamar hukumar taura baya ga mutane fiye da hamsin da suka kamu da cutar dr awalu umar gajida na asibitin koyarwa na malam aminu kano ya yi karin haske dangane da yadda cutar ke yaduwa a tsakanin al'umma ita dai wannan cuta ta sankarau ya kamata tun farko ma mutane su gane cewa yadda take yaduwa tsakanin al'umma shine ana shekatta ne ta numfashi ma'ana wani wanda yake dauke da kwayar cutar ko ya atishawa ko ya tari ko ma numfashinsa na eh, al'ada kwayar cutar ta fito wani ya sheka sai ya kamu da wannan cutar kuma a sani cewa ɗaya daga cikin yanayin da yakan faru cutar take saurin take yaduwa ta haɓaka shine in aka samu cunkoso akwai kuma lokacin da tafi tasowa daga ƙarshe-ƙarshen hunturu kamar misali mu a arewacin najeriya za ka iya cewa daga irin wajen watan sha biyu din nan har zuwa yanzu nan da muke ciki yanzu kamar ana tsakar da ita kenan in har za a irin wannan annobar ba kuma ana sa ran za a samu saukin ta ba sai ruwa ya sauka yanzu aka nemi ma'aikatar lafiya ta jihar katsina ta ce ta fara aikin ba da magungunan rigakafin cutar ta sankarau ga mutanen da ba su kamu da cutar ba amma rahotanni sun tabbatar da cewa hukumomi a jihar jigawa ba su kai ga ɗaukar makamancin wannan mataki ba tukunna sai dai dr awalu umar gajida ya fayyace hanyoyin da ya kamata jama'a su bi domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta ta sankarau kasancewar ana cikin yanayin zafi mai tsanani musamman ma a wasu sassan arewacin najeriya na farko dai a guji guraren da suke da cinkoso da yawa kaga wannan yanayi ne da in akwai mai kwaya cutar nan za ta yaɗu da sauri bayan nan kuma a gidajenmu ko a ofisoshinmu ko a wuraren aikinmu mu tabbatar cewa muna zaune a wurin da iska take shigawa tana zagawa ma'ana a buɗe tagogi kunna fanka inda hali in babu a yi amfani da mafici a yi fifita kuma a rage cunkusuwa a ɗaki a misali wajen yayin bacci gara ma a fito waje misali tun da yanzu ba ruwa ake ba a kwanta a waje ah, bayan an wannan sai kuma mu kula da tsaftar yanayin yadda muke su atishawa su tari yanzu yanzu mutum zai yi atishawa zai sa hannu ya kare daidai sanda ya kare wannan hancin nasa ah, akwai ɗan majina ko wani yawu da zai da sa hannunsa wanda in akwai kwayar cutar nan ah, aka ci rashin sa'a kuma ya taba wani ko wani yaro karami ma musamman zai iya ah, shakar wannan kwayar cutar ya kamu da cutar ah, sankarau. Dakta Awolu Umar Gaji da ke nan daga asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. mutanen karkara da birni wannan gune ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idon amadari ilimi abokin tafiya idanu wallahi shatan nijar <laughs> mu gashi nan muna magana sankarau <laughs> to zabina kin san abun sai a hankali saboda mm. an dan sassame shi abun kuma musamman yadda ake zafin nan a najeriya yanzu yawo to saboda haka bari mu je mu karanto sakonnin da muka tambayi jama'a cewa ya suke ganin wannan ciwo kuma ta yaya ya kamata a bullo wa irin wa'annan ciwuka musamman irin wannan sankarau da ake magana a mu na afirka ga amsoshin da wasu suka bayar musamman a wannan yanayi na zafi. To saƙon farko ya fito ne daga Bello Liman ya ce yau da gobe ni dai a nawa sani kuma inda na sani hukumomi suke da aiki ja a gabansu domin kuwa suke ma wannan lamari rikon tsakainar kashi. Sha'ani irin na sankaro yana buƙatar ilimi da sadaukar da kai da kishin al'umma da tsoron Allah da kuma tausayi. Jihohi da ƙananan hukumomi su tabbata cewa a kowace shekara mai kamawa ma'aikatan lafiya na su sun gwada masu jadawalin matakan kare um, afkuwar cutar ɗan sankarau eh. da kuma matakan gaggawa da za a ɗauka idan kaddara ta riga fata eh. yin haka zai taimaka sosai wajen hana aikuwar annobar cutar ɗan sankarau a garuruwanmu da kuma ƙauyukanmu a turance muna kiransa disease surveillance in public health matukar jiha na da strong disease surveillance system kuma ana ɗaukar matakai da gaggawa da zarar an ga wani abu wanda ba daidai ba to ina tabbatar muku cewa aiku aukuwar annobar dan sankarau sai dai kaddara ku huta lafiya daga Dr. Bello Liman PhD Public Health. Wato yana da digirin digirgir a kan harkar eh, lafiyar al'umma. Eh, shi sai wannan dogon bayanin Usman. To wannan za mu nemo ka inda kake insha eh. Allah saboda irin su muna bukata saboda wayar da kan al'umma da sauransu. To sai kuma sakon Buhari Hayaguro yace yau da gobe hanyar da ya kamata a bi ita ce mahukunta su ci gaba da samarwa al'umma maganin rigakafi da wayarwa jama'a kai kan wannan cuta da haɗarinta da kuma illolinta ga rayuwarmu mu kuma mu kasance masu ɗaukar shawarar likitoci allah ya kare mu daga wannan annoba ku tashi lafiya sai muhammad bako jet kori da magaram da musa hadarin asuba da magaram suka ce hakika cutar sankarau tana da babbar illa kowace shekara tana zuwa da fuska kala-kala hanyoyin rage afkuwar wannan cuta su ne kamar gaggauta yin rigakafi kowace shekara da kuma samar da magungunan cutar a cikin sauki da kiyaye duk abubuwan da za su yi sanadiyar afkuwar wannan cuta ta hanyar tsafta da sauransu. Mm, to Allah ya sa Allah ya sa mu dace domin ko in akwai tsafta to komai da sauki. Mm. to Nura Sani Rijau ya ce salam yau da gobe a matsayina na ɗalibin kiwon lafiya zan iya cewa za a iya magance matsalar cutar sankarau ne ta hanyar ƙauracewa kwana cikin cunkoso ko cikin zafi tare da wanka lokaci-lokaci gami da yin allurar rigakafi wanka kenan akai-akai ke nufi mm. idan har aka yi hakan to za a samu sauki kwarai da gaske ku tashi lafiya yau da gobe sai sha'abu zidan ya ce assalam yau da gobe ni ana wa hasashen yadda ya kamata a wa cutar sankaro ita ce iyaye su rika barin kofofi da tagogin dakunan su a buɗe a lokacin da suka kwanta bacci duba da yadda ba a samun wutar lantarki yadda ya kamata kuma ga ɗan karen zafin da ake yi a tashi lafiya yau da gobe. To mun gode sai kuma Zubairu Usman dare mai damusa na ga daga nijan da da mm. faransanci faransanci aka rubuta sunan mm. ya ce salam yau da gobe da farko a kiyaye tunkusuwa wuri ɗaya a kwanta wurin da za a shaƙi iska mai kyau kuma ita ma gwamnati ta samar da rigakafi sai yusuf abdulrazak ya ce hanyar da ya kamata gwamnati ta bi shine ta yi kokarin wayar wa mutane kai a dangane da wannan cuta kuma ta yi ƙoƙari wajen yin rigakafi fata na allah ya bamu lafiya da zaman lafiya a kasar mu najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya amin amin umar yusuf ariba ya ce al'umma su baiwa hukumomin lafiya haɗin kai wajen amfani da nasihu da suke musu karɓar rigakafi na uku kuma garzayawa da duk wanda ake ganin ya kamu da ita wannan cutar wajen likita tun abin bai yi nisa ba abu na hudu su ma hukumomin lafiya su dage tukuru Hmm. sai eh, mai turare mai turare gwadabawa da lawali mai gora gwadabawa suka ce yau da gobe ai hanya ɗaya ce a kiyaye inda za a kwanta sannan a daina kwanciya a ɗakuna sannan a kula da yaranmu sosai sai kuma habibu ibrahim umar ya ce salam yau da gobe a gaskiya iyaye ya kamata su rika kulawa da iyalansu musamman yara ƙanana don yadda ake zafi ya wuce kima a yanzu don kare su daga cututtuka masu yaduwa don babba ma bai tsira ba oh, don babba na mm. yaro allah dai ya shige mana gaba amin ku tashi lafiya sai daga ƙarshe shehu adamu rijau ya ce shekarar da ta gabata mun samu barkewa wannan cuta ta sankarau a nan garin rijau Jau. Mm. Kuma abin da muka yi shine kaucewa kwanciya cikin zafi, daina shiga cikin cunkoso da kuma rungumar tsafta. Mm. Saboda haka waɗannan su ne manyan hanyoyin yi wa kai rigakafi daga kamuwa da wannan cuta ta sankarau. Mai sankara mutane tana kai su lahira ba shiri. Mm. Allah ya kare mu amin. Amin amin. Allah ya sa mu sankare ta rasa inda za ta kama. Amin amin. Eh. Usman ya kamata mu ba masu Twitter haƙuri. Eh. Muna da ɗan matsala ne ba mu eh, ganin sakonnin su bai hawa. Insha Allah da sannan za mu yi kokari mu gyaro shi saboda a samu su masu dinga a yi da su mm, to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni To yanzu muna tare kai tsaye da likita Dr. Salihu Ibrahim Kwaifa daga Abuja don jin bayani game da cutar sankarau, alamunta da kuma maganinta da ma yadda ake kare kai daga kamuwa da ita. Salamu alaikum likita. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu to barka da wannan lokaci barka da shigowa likita <laughs> yawa barka ka dai lafiya kalau to mun gode da amsa gayyata da yake a gaggawa muka ba da ita mm. eh, maganan jiya <laughs> <laughs> kafin mu bar nan jiya akwai rahotanni da suka nuna cewa kamar wanda muka saka ɗazun nan na cewa akwai sankarau a katsina da jigawa da wasu garuruwa ma akwai wuraren ma da ciwo suka dinga cewa an mutu an mutu sai daga baya sai aka gane sankarau ne kamar a jigawa kenan to likita da farko tun da mun taba wannan abu to amma dole mu ci gaba da faɗa har wanda bai ji ba ya ji likita menene ciwon sankarau din nan mutane su sake ji wato shi ciwon sankarau wani nau'i ne na ciwo wanda ke yaduwa a sababin wato wata kwayar halitta wadda ake kira bacteria da turanci wadda ke shiga wato cikin jikin mutum ta hmm. hanyar numfashi har ta je a cikin kwakwalwa oh. wato wa wato eh, rufin kwakwalwa hmm. kuma mayacin kwakwalwa eh. wato ita ce kawa hmm. ita kamawa ita kawo ciwon sankarau wato ita wannan kwayar cutar ana karanta wato Neisseria meningitis hmm. wato nigeria sunan nau'i na kama a ce dangin su hmm. sannan ita meningitis saboda alaka infection take kawowa hmm. akwai su iri daban-daban amma ita wannan kwayar cutar ita ce ke kawo ciwon sankarau sannan tana da nau'i nau'i kamar nau'i iri shida a surataci akwai a akwai b akwai c akwai w akwai y akwai x Mm, ta tsallake ta hausa ne ya kawo annoba a afirka da najeriya mm. wato afirka akwai yanki na afirka da ake kira meningitis belt uh-huh. wanda yake ya tun daga atlantic coast atlantic ocean daga senegal mm. gambia guinea burkina faso mali niger chadi southern sudan hmm. har ya je eritrea da ethiopia hmm. wannan yankin har ta najeriya saman najeriya saman wato chadi da wa arewa wato arewacin kemaru eh. har wato kwango ya je har ethiopia hmm. shi da ake cewa meningitis belt wato zirin meningitis sankarau din yawwa eh sub-saharan afirka kenan kuma najeriya akwai meningitis belt har da yake annobar da ke aukuwa kwanan nan kamar ta fara da shekarar ta wuce mm. wato ba daddin kaɗai ba ta tsaya ba don an taso ka har zo jihohin nasarawa har wajen kwara da sauransu mm. so najeriya duk arewa gaba ɗaya suna cikin manijatis belt mm. to ita wannan wato ba cutar wato idan ta sa alamar da ake fara ji shine wato zazzabi masassara ciwon kai da amai sannan da sangariyar wuya ce mm. da wuyan shi baya iya motsa baya iya sosai mm. sannan idan ya ci gaba yakan kawo mutum baya san rana haske ko kadan baya san haske mm. idan ciwon ba a gane ba da mai yakan sa mutum ya shiga ta hayyacinsa wato ya suma daga nan baya magani ba haikan kisa ita wannan eh, kwayar cutar kashi a goma zuwa ashirin nata muna da ita kowa na da ita yayi nan adam na da ita cikin makoshin makogoransa oh. hmm. tana nan kwanci. tana nan kwanci. amma ba ta ba ta illa ba ta illa komi nan Allah ke ta to amma idan aka samu wato bazuwa wato annoba hmm. shi wannan kashin ce kashi goma zuwa kashi ashirin yakan karu hmm. kasance wurin kashi na kai arba'in mutane suna kare ta saboda haka ana iya samu dama kusa da kusa da mai ita ko amfani da wani abinci ko wani kwarya ko kwano ko wata mota ta shafa ko ta mm. abinci cokali tare ko kuma zama kusa da kusa da mai ciwon kwana yawu wato wurin sun ba da sauransu mm. za ya samu sannan mutane suka fi kamuwa da wannan ciwon su ne yara da yara kanana sannan kuma da tsofaffi mm. saboda garkuwar jikin tana rabuwa ta kariya sannan kuma da waɗanda ke kwana wato babu wato tagogi a rufi hmm. da cunkoso hmm. cunkoso kamar almajirai da makaranta da za a ci kuɗi din nan wuri ɗaya inda yake za ga yara yawwa makaranta hmm. allo da sauransu kuma wajen ake horar da sojoji ko 'yan sanda inda da ake da cunkoso gaba ɗaya wa'annan sun fi wa yawwa ya eh. samu su To, to, to likita kafin eh, eh, kafin ka ci gaba barin dan faɗi lamba saboda an jima kaɗan kana cikin bayanin za mu so kila mutane suna da tambaya a kai mm. za mu basu su dan tambaye ka in suna da tambaya a kai to amma lambar da za a kira mu a kai ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to muna jin ka ci gaba da bayanin ka in kira ya shigo ma dinga barin sa suna tambaya. Mm. Yawwa mm. to babban maganinta mm-hmm. shine rigakafi kariya. idan an samu bayani cewa akwai alamar ciwon kankarau ya kamata a ga a waye da mutane kai saboda a yi kai da sanar da gwamnati da majiyoyin da ya kamata ko wani da kamata alhakin su ne sadar saboda wa mutane a da kai saboda ita ce wannan ciwo wato akwai maganin su da ake ba ake yi a asibiti da warke amma babban abu shi ne saboda yana yawan bazuwa da sauri shi ne rigakafi wanda ba su kama eh, wanda ba su kama ba sai a musu allura ko allura da aka yi hmm. rigakafi sababbi eh. waɗanda yake sun kunshi nau'ukan gaba ɗaya da na ga maka. Eh, nan duka da A da B C W. A C w Y suna da X suna da wannan hmm. to an ci gaba. Eh an an ci gaba. Da akwai yawa da A kamar an kawar da ita ne bayan ƙasa. Hmm. saboda yawan alluran ake na rigakafi suna da wasu tasiri eh. sarkat a eh, kama babu eh. ya sanya wato wannan annoba ta bara hmm. sai a samu saboda kamar uh, ya mare gulbi a kenan ita ce sarkat replacement hmm. kamar ya mare gurbin wacan a din da wannan wannan sai yawa a sai c Mm. wanda ba bai ganin si ba amma ba ta cikin ta hadi ta kashe mutane eh to ga ga kira eh, daga ne yawa karasa magana alluran kafin mu yi na Niger eh, ko da yake ce mu yawa yawa kuma tana kariya sosai wato takan kare shekara biyu shekara biyar har shekara bakwai wannan ma fiye haka har goma ah, to ga wani kira daga ga kira daga Niger eh bari mu ji daga neja likita wane ne daga neja ibrahim ne wanke hula a garin mai gwada akin ba to ibrahim barka da shigowa ga likita da sai mu ji tambayar ka to tambayar da nake so ma likita don allah ta yaya ake a kubuta ga ainihin wannan cuta da ake samu bangaren zafi haka sannan na biyu kuma muna roƙon gwamnati don allah ta taimaka da magunguna a asibitocinmu musamman na yankin godiya eh. To, mun gode. Yawo, mun gode. Eh, eh. <laughs> eh, Ibrahim aikin bu kenan. To, ga wani daga Bauchi, bari mu ɗauki na Bauchi shi ma. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To, malam daga Bauchi barka da warhaka da wa muke magana. Kuna magana da Yabu Umar. Muna Ningi Local Government Bauchi State. To, da Yabu muna jinka ga likita ma na jinka. Yawa, tambaya ta ga likita ita ce yanzu misali aka samu mutum ya kamu da cutar sankarau meningitis. Mm. kafin a tafi da shi asibitin mafi nisa tun da mu muna ƙauyuka wani irin taimakon gaggawa ya kamata a bashi first aid wani irin magani eh. ya kamata a bashi kamar antibiotic wani tala kenan. Eh, to mun gode. to antibiotic <laughs> a bashi. ya to mun gode. <laughs> ni ji local government to mun gode sosai. to likita kaji tambayoyin nan guda biyu na farko Ibrahim Akimba ya ce ah, ya mutum zai ya kubuta daga wannan ciwon. shi kuma na biyu daga bauchi ne ɗayabu a ningi ya ce wani irin taimakon gaggawa za a bashi duk da yake da sauri ya tsallaka ya ce wani irin antibiotic yawwa <laughs> yawwa wato kariya ta takamammiya shi takamammiya shi ne a lura da kafi mm. wanda ba a masa bai je a masa mm. kyauta ne gwamnati ke yi Eh. sannan kuma idan za a kwanciya a bude wato taguna na daki wanda na da taga taga a zama da kwai iska da yawa eh, mm. ya taga taga mm. sannan kuma a guji cunkoso rin kwanciyar zafin nan mm. a guji cunkoso a bar kofa bude iska dinga juyawa sannan kuma idan akwai alama wani ya kamu sai a kula don saboda a yi takatsantsan saboda na kama eh. saboda cuɗanya da shi da zama kusa da shi sosai da hafi da mm. shi da sauransu da sauransu da an muna kan mata da miji da sauransu mm. da gina yasa a kama mm. sai a yi sauri a sanar da masu shikon wato sanar gwamnati kuma marar lafiya a sauri a kashe shi Wacce da ya fara daga Bauchi yawwa magani a waya eh gaskiya ba kuma a kaida aikin ba za bai kamata ba kar mu ce je kama an bada akwai matsasara <laughs> eh. yawa akwai matsasara idan akwai matsasara za a amfani da magunan za su iya rage kaifin masasarar na zazzabi kenan yawa mm. maguna masu rage yawa na zazzabi sannan kuma mm. ana amfani da a sa tawul a ruwa a mm. ɗan jiki ka a eh. goga musu a cikin sa oh tawul na goge jiki an yi wanka eh tawul din goge jiki jikin an yi wanka eh sai a cika shi da ruwa eh ruwan sanyi ko na zafi a rage a nan yau a ruwan sanyi a eh. rage sai a goga jikinsa ba eh. saboda a rage kamar ana tafi sponjin kenan eh. kamar a rage goga masa kamar ana sponjin eh kamar ana dan murza jikin shi da shi yawwa hmm. sannan kafin a ji asibiti idan yana zawo ne ko a amai sosai ana bashi shi ruwan shi da siga hmm. na ba asibiti ruwan shi da siga saboda ya mayar da ruwan da inda gudawa kenan abun da ke hmm. amai yawa yawa eh inda amai yawanci suka zo da amai ciwon kai da ciwon wuya rashin son haske da sauransu eh. wannan su suka yi amai da sauransu hmm. sai yasa yi musu waɗannan da za a garza da ajiyar shi a sun eh. ba a tabbatar da ciwon wato meningitis ne ta karau eh, a san ciwon ne kafin a yi magani wannan abu akwai cuta da ke kasa sai kama da wannan to kuma ba yana yiwa ba man ba ciwon ta ba bane ah. a lokacin a fata magani ma shi wanda asibitin ne za su tabbatar cewa shi ne ko ba shi bane ko ba shi bane Usman ga wani yana kira daga Nasarawa eh To to ga wani daga nasara likita. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To alhamdulillah to da farko mai magana dai garba salin likita rediyo ne. To muna jin ka malam garba. To barka muna jin ka. Mece ce tambayi ka ga likita? To muna ansawa. To gaskiya a tambayan da zan yi nan abu na farko gashi muna jiha ba shakka duk wanda ka gani yana rike da mafifici yana fifita. Hmm. To ni kuma a zahiri na ga wanda ainihin wannan ciwo na sankarau ya kama shi kusan ma yana kwance ne a waje a rumfa. Hmm. To amma yaya za mu yi a matsayin mu na mu masu zafi din musamman yanzu ma kwanciyar ɗaki mu ba zai yiwu mana ba mm. saboda tsananin zafi wani mataki za mu ɗauka a kwanciyar waje domin kare mm. da samun rigakafin wannan cuta na sankarau don gaskiya cutar sankarau ɗin yanzu mu a nan yanayin lokacinsa kenan amma dai a halin yanzu mm. ba mu da shi kuma muna fata Allah ubangiji ya kare mu gaba daya duniya da wannan cuta to mun gode garba likitan rediyo na dalla ka rediyo a hankali kar ta lalace <laughs> to likita kaji eh, likitan rediyo shi kuma ya eh, tambayi likitan mutum eh. yawa bayan da ni cewa waɗanda suka tsakin kamuwa mm. su ne masu cunkoso a ɗaki masu mu'amala da wanda ke da ciwon mm. a can abinci a kwano ɗaya ko a roba ɗaya ko a moda da shan ruwa da sauran so mm. kuma da wanda ke wajen kwarawa kamar sojoji ko 'yan sanda kurut haka an sun fi samu ai dama ciwon banda wannan kamar yawu da majina wadda ta mai ciwon da aka tofar da ita mm. iska na iya kwasanta ana mm. samun ciwon ba mutum ya shaka. Ah. To kaga an ne a iska eh. wato duk mai zai eh. wato wato kenan ina fahimci maganar da kake idan mutum ko da mutum yana da shi ko bai da shi ko bai san yana da shi ba ya kamata kenan irin ɗabi'an nan ta mutum zai tofar da yawu ko majina ya samu ɗan kyalle takardar dan eh, toilet paper haka ya dan zuba ya yadda maimakon kawai ya fesar ko ina ko kuma a ƙasa ne ka sa ƙasa ka rufe eh, ko ka rufe kwarai kuwa saboda fanda mm. wannan kusanta da na ce maka cin abinci da ko da kwano ko da mm. mu'amala da ciwon eh. shi ciwon kansa yana bin iska eh. ana shakansa ana shaka to kwana a waje fa da ya magana ya magana kwana a waje irin wanda zaka sun fito sun babbaza shimfiɗar su akwai iska wato iska mai bugawa mm. zai rage yawan abin da ake ma droplet kwayoyin eh. cutar iska na wucewa kaga ai tunda yana wuta da yawa kwayoyin nauyin kwayoyin cutar zai zama ba komai ba kadan yawa saboda ka kamuwa da zai wuya a kamu amma ana ya kama kamar mai mai sauƙin kuruwa ai da ya kama ciwo shi eh nan da nan ba a ne na yawa nan da nan eh shi kaman garba yayi yi Eh, yawa kaman kwanciyar waje nake son ka mana magana kwanciyar waje da yayi eh, irin kaga wasu sun fito waje sun ce to tunda an ce ka a cin kusa da aiki bari su fito waje su kwanta hakan yana taimakawa saboda kuma kwanan waje lokaci za ga ga ga iska ta yawa ga sauro kila yana taimake ko yana rage ah. yana rage cunkoso sai akwai sauro kuma dole su kwanta su kafa gidan sauro eh, gidan sauro shine kar a yi ba ba kar a samu kuma zazzabin cizon sauro <laughs> Eh. ciwon ya malaria eh, to daga karshe wani kira za ka yi kan yara ƙanana yanda za a yi da yara ƙanana kula da su eh kula da yara ƙanana da su ba za su iya kai kansu inda ba zafin ba ko kuma yaya za iyaye kamata su yi da yaran su to babban abu shine duk yaran da ba rigakafi ba shekara biyu abin da ya zama ya je a mace mhm. a ji a yaran shekaru eh. yana da karanci a kamuwa da shi ana kamuwa ka amma dai na kan shi shan sabaro da waya kama ɗan shekara ɗaya mai shan nono. Mm. Akwai dalili saboda akwai wata ita na Najeriya din mm. wadda ke cikin makogoro. To mm. yara masu shan nono suna da abin ake Najeriya da kanka. lactanica saboda madara daga sunan lactose lactanica wato eh. wannan da lactanica ta kama da niseriya benigitidis Mm. wato shi kama da juna saboda haka mm. immunity wato ana samun garkuwa a jiki sankarau da mm. ita wannan bacteria wadda ya ta kama da waccan ga yara yara masu shan nono eh yara masu shan nuna da to masu shayarwa sai su dage yawa eh saboda suna samun wannan kariya saboda a cikin makocinsu akwai a masu wanda ake shayarwa kamar in ya fahimce shi likita wanda ake shayarwa shan nono eh yawa nono eh kamar eh, wanda ake shayarwa su ne suke da garkuwa ko eh, mm. eh, eh ba su da sauran kamuwa eh kana biyu abin da sama eh ruwan nonon na tarewa kenan kare mm. musu mm. yawa yawa sanin ya kana biyu abin da sama sai ya ja masa rigakafi. Da aka wa rigakafi ya yi shekara biyar shida ana yin butta a sakin wata mm. eh. amma yanzu da ake ta zamani mm. takan daɗe sosai shekara biyar eh, har goma har ma wancan mm. amma da ana yin butta daga shekara biyar zuwa shekara goma. eh akalla dai ya fi ba a yi ta bakan gaskiya saboda kare kai din. To eh. likita mun gode. Mun gode kwarai likita. Mun gode sosai likita da ka samu lokaci ka tattauna tare da mu. Allah kuma ya taimaka Allah saka da alheri. Wadalla. To Dr. Salo Ibrahim Kwayofa kenan yadda kuma daga birnin tare tarayya abuja ya mm. tattauna tare da mu akan maganar ciwon sankarau yanzu kan dole mu tattara ina mu namu mm. malama safinatu <laughs> to yanzu kan a madadin shi ma daniel brown da ya ba da umarnin shirin da injiniyan mu yau mr rob macklin ni usman ahmad kabara a madadin ita safina nake cewa mu zama lafiya Amurka na kiran kuma ta amince ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba